ɗan adam yakan tsinci kansa a cikin wani yanayi na kullewar kai ma'ana ah, lamari ya yi lamari tsanani ya yi tsanani wato ya kai mutum kansa ya kulle ya rasa ina ne gabas ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa wannan yanayi yakan iya samun kowa a cikin rayuwa yakan iya samun ma'aikaci yakan iya samun ɗan kasuwa yakan iya samun wanda yake ba ah, ɗan kasuwan ba ma almajiri duka ɗan adam yakan iya tsintar kansa irin yanayin da kansa ya kulle ya ma rasa me zai yi ya shiga cikin damuwa ya shiga cikin ɗimuwa sakamakon wani abu da ya faru da shi yawwa wani abu da ya faru da shi wani za samu bashi ne ya masa yawa wani za samu asara ya tafka a harkar kasuwancinsa wani zaka ka samu a'a gurin aiki ne ya samu wata matsala ko ake masa barazana ta kora ko kuma wato za a yi ƙasa da shi ko za a wulaƙanta shi ko za a yi masa wani abu sakamakon wani abun shi ya janyo da kansa shi ma ya san laifin shi ne wani kuma a kawai conspiracy ne wato makarkashiya ce da makirci da tuggu ake so a yi masa saboda a disa shi sa, mana za a haɗa shi da manya a gurin da yake don a cutar da shi a yi masa ya kuma rasa gabas ya rasa yamma ya rasa gudu ya rasa arewa ma'ana dai ya rasa ɗauki daga ko ina kansa ya kulle ya ma rasa me zai yana ta sarki sarƙe yana neman ya saka kansa cikin abu zuciya ta fara masa tunanen-tunanen yi kaza mara kyau yi kaza mara kyau to irin lokacin da mutum ya tsinci kansa a irin wannan yanayin damuwar wani kuma a rashin jari ne kuma baya samu ga kuma buƙatu ga shauransu kowa dai da irin wani yanayi da yake so ya sa shi ya kulle masa kai ya zama yana yin tunanin nuka, marasa kyau in koma shaye-shaye a ni in baggarin a ni in yi kaza ko in yi kaza to lokacin da ka tsinci kanka a wannan malam to biyo na a wannan bidiyon ga ga maganin da zaka sha ka warke daga wannan matsalar taka ta kuma in ka warke da ita kai da wannan matsalan har abada ofis din naka ko uban waye ke so ya ga bayan ka ko ya ci mutuncinka ko ya zo ka haɗa shi da wannan ka kamun kafa da wannan aikin ka gaya wa Allah ka ga abin da zai faru kafin ka gama aikin da izinin Allah tabaraka wa ta'ala alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiqi illa billah bayan ka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ah, wato wannan aya qul man yunajjikum qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri يدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه lanakunanna min shakirin to ita wannan ayar ita ce ba karanta ta ake ba daga ita ne sai qulillahu yunajjikum min hawa min kulli karbin to ita din wannan din qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin qulillahu yunajjikum minha wa min kulli wa min kulli karbin suratul an'ami aya ta 64 suratul an'ami aya ta 64 amma ba aya gaba ɗaya ba qulillahu yunajjikum minha wa min kulli karbin yunajjikum minha wa min kulli karbin iya nan za ka maimaita su dubu goma sha biyu idan za ka iya son samu in ka zauna ka kalli gabas kakka tashi sai ka haɗa adadin kowaye ya sawo ka a gaba ya sa ka cikin damuwa in kuma ba wani bane a'a damuwar ce ta zo ta saka kai ma zo ka dame ta da wannan aikin sai ka ga Allah ya damu damuwarka eh zai damu damuwarka ya maka maganin ta in wani ne ya saka a gaba daucar bi ka kalli gabas ka zauna in za ka sha zai hana ka bacci wani dan lakanin ga ko wani dan abu da kake da shi na hana bacci da daddare zaka zauna karfe goma dare ka kalli gabas ka ce ba za ka tashi ba ka haɗa wannan adadin qulillahu yunajjikum min hawa min kulli karbin Mana dai kana cewa faɗa musu Allah zai tsirar da ku daga wannan damuwar da kake ciki da dukkan wata damuwa ma Allah zai tsirar da kai kaga ayat ta dace da bukatarka Yau ayat tana magana akan wata bukata to da Qur'ani wato duk maganin mu yana ciki to kaga ta dace Ka ne wa Allah kira da cewa Allah zai tsirar da kai daga wannan damuwar da kake ciki sai ka ce kai da duk wata damuwa ma ka ne wa Allah wannan ka maimaita cikin dare so dubu goma sha biyu yadda adadin falakai adadin burjai da Allah ya lice su akan haka guda goma sha biyu to ka bar kowane ɗaya ka ninka shi dubu yabawa in Allah da ka damu ka. maimakon damuwa ta dame ka kai za ka dame ta Allah ya damu damuwarmu ma salam